Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shin abin da ya faru da wannan mutumin ya taɓa faruwa da kai? Nelson Mandela yake ba da labari ya ce wata rana ya shiga wani restoran zai ci abinci sai ya ga wani mutum a zaune. Sai ya kira shi ya ce wani zo mu ci abinci. Ya zo suna cin abinci jikinsa na bari yana karkarwa jikinsa na rawa yana haɗa gumi sai da suka gama suka tafi ya tafi sai bodyguard na nelson mandela ya ce ranka dade mutumin nan fa ba shi da lafiya baka ga yadda yake karkarwa ba yana hada gumi ya kamata a taimaka mar da magani sai mandela ya yi murmushi ya ce lafiyarsa kalau abin da ya faru ya ce lokacin da aka kulle shi a fursuna ake azabta shi ake ba shi azaba ya ce duk sanda aka azabtar da shi ya sha wahala ya nemi da kuwa kurba ɗaya na ruwa a bashi ya kira wannan ya ce da allah ka bani ko kurba ɗaya na ruwa in sha abin da wannan ɗin yake mar sai ya zo ya yi masa fitsari ya ce ga ruwan nan ka sha da suka haɗu sai ya tsammanin nelson mandela zai rama abin da ya masa a prison allahu akbar duk da ba musulmi ba amma waɗannan ɗabi'u ne na musulmai ka yafe idan an yi maka laifi amma mutane nawa ne a cikinmu za su iya wannan mutum ya azabtar da kai ya yi ma fitsari a kanka ya miƙa ma fitsari ya ce ka sha yau ka zama shugaban ƙasa gashi a gabanka wani dama ma yake jira ce ni mata wata samu amma mu guji wulakanta mutane saboda mun samu wani matsayi ko mun samu wata dama ko mun yi wani arziki mu ce za mu yi amfani da wannan mu wulakanta mutane domin Allah ya ce wa tilkal ayyamu ha bainan nas wannan ranakun da kuke gani na duniya Allah juya su yake yi wata rana kai ne wata rana ba kai ba ne. Allah madaukakin sarki ya raba mu da wulakanci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh